amma mu al'umman manzon Allah aka ce wa shuruti tawbati annadamu ala ma fata eh. wa niyyatu Allah yauda ila zambi fi ma baki alaihi min umrihi cewa shuruɗin tuba sune mutum yayi da ya sani ya tuba cewa ba zai koma zuwa ga aikata wannan zunubi ba cikin abin da ya rage na daga rayuwarsa in Allah ya rubuta mishi rayuwa shekara arba'in zai yi to lokacin da ya tuna sauran shekarun to ya rike Allah "Istingifari". astaghfirullah allah mi tubi suddanam asiri jawmirawo astaghfirullah allah mi tubi suddanam asiri mi metata allah na tuba ba zan kara ba allah ka rufa mini asiri shine fasaran shi Allah ka rufa mini asiri kada kowa ya gani tunda ubangiji ka gani kai ne mai wuta kai ne mai aljanna Allah na roƙe ka ka yafe mini Allah kar kai ribokin kes ɗin kar ka dawo da shi ranar lahira a tara ni a farfajiyan kiyama ana nan tumbur kowa tsirara Allah ka ce ga abun da na yi a nuna hotona a nuna hoton inda nayi Allah ka rufa min asiri ka delete all ka sa mala'ikun da suka rubuta nan kada a zo da shi farfajiyar kiyama sai idan kai istighfari kai istighfari Allah ya ce to tunda otoriyam tunda ya roƙe ni mi yafi ni mu na yafe shi tunda tsakani na da ni da shi ne na yafe shi illa waɗanda suka tuba suka yi aikata aiki aiki na gari kuma suka rike ka'in bina'i suka karanta alkur'ani karanta hadisi zuwa makaranta sallar azahar kan lokaci sallar la'asar kan lokaci sallar magariba kan lokaci sallar isha'i kan lokaci sallar magariba asubahi kan lokaci kafin a yi sallar azahar a yi raka'a biyu bayan an yi sallar azahar kuma a sake yin raka'a biyu kafin sallar la'asar a yi raka'a biyu bayan an yi sallar la'asar a ci gaba da istighfari da hailala da tahmida bayan kafin sallar magariba a yi raka'a biyu bayan sallar magariba kuma in an yi sallar magariba a sake yin raka'a biyu kafin sallar isha'i a raka'a biyu ko raka'a hudu bayan an yi sallar isha'i kuma a ƙara shafa'i da wutiri idan za a yi ibada cikin dare a yi shafa'i a bar wutiri idan an yi ƙiyamun laili raka a goma sha uku ko goma sha ɗaya a cika da wato ya zama sha ɗaya sai a yi wutirin kafin sallan asubahi a yi raka ta anil fajiri a yi raka a hudu ko raka a biyu bayan an yi sallan asubahi a yi kuma wato a yi ta istighfari da hailala har rana fito a baki ladan umura. bayan an yi wato rana ya fito sai ki doka walaha walaha raka a takwas ko raka a shida ko raka a hudu ko raka a biyu bayan an yi wannan sai mutum ya tafi kasuwa idan aiki ne a cigaba da aikin gida idan shara ne a cigaba da shara idan wani ayyuka ne lokacin walaha dot ya yi kin seti da agogo ko kin yi seti da wayanki ko tekno ko abun nan ko techno ko samsung ko iphone ko dai waya ko wani iri ko abun nan nokia kin seti ya baki alam cewa lokaci kaza lokacin ibadan ki yayi al'umman manzon Allah in kika shiga wuta kika ga dama saboda rahama yana nan tare akwai sayidul istighfari in kin zauna a wuri in dai baki zagi mutane ba baki gulma mutane ba dan kallo da kika yi dan abun da kika ji in kika yi kafaratul wato majalis in kika karanta Allah sai kankare miki zunubanki sai ki tashi salon alam babu zunubi kin zubar wa mutane a wurin wanda suka yi gulman su ne da gulman su ke ba ruwanki ina fata an gane al'umman manzon Allah rahama yayi yawa cikin mu saboda haka yanzu gashi nan sai suka ce to wata kunu min ba da yi kawo salihin sai mu dawo mu dawo mutane na gari bayan mun kashe annabi yusuf ko kuma mun ɗauke shi mun kau da shi daga fuskan babanmu